sun zauna waɗannan jahilan wahabiyawa na farko shine malam kakisu na biyu shine alkanawai na uku shine mai gemu a makogoro sun zauna sun ɓata lokaci saboda imam junaidu akan wata tambaya da aka yi mai lokacin tafsiri ya bada fatawa suka zo suna ta kuskurantar da shi suna ta jahilantar da shi wanda hakan bai mana daɗi ba kuma ba zai mana daɗi ba kuma mu a matafiyar mu innamal mu'minu bil mu'mini kal bunyani yashiddu ba'duhuma ba'da annabi yace mumini da mumini kamar katanga ce da take ainihin matsewa da ƴan uwarta ba ta bari ta rabu da ita to da wannan ne yasa ba za mu iya ganin irin waɗannan abubuwa na cin fuska da cin mutunci da ake ma ƴan uwanmu abokananmu mu yi shiru ba mu sa baki ba ba zai yiwu ba ukuwatul islam abu ne mai girma wa iman abu ne mai girma wa quwwatul dariqati abu ne mai girma wa faida abu ne mai girma saboda haka zan tabbatar musu da abin da suka yi baya kan doron addinin musulunci ba wanda baya kuskure manzo Allah ce kullu bani adam kabba dukkan dan adam mai kuskure amma ce wa khairul qatta'ina at-tawwabuna mafi alkhairin mai kuskure in yayi ya tuba an fahimta ko kowa zai iya yin daidai zai iya yin kuskure kullun yu'kazu minhu wa yaraddu illa sahibu hazal kabar haka imamu malik ya ce ya nuna kabarin manzon Allah ya ce kowa za a iya ansa a wurinsa kowa za a iya mayar masa sai dai annabi muhammadu kowa zai iya yin daidai zai iya yin kuskure amma bari in sanya muku maganan ku ji sai kuma sanya bidiyon da suke wannan shirman da shiririta da shiririta an fahimta ko a kai ba laifi bane yau in ni mai barota zan iya yin kuskure na yi kuskure a wani wuri in fito in ce ma duniya nan wajen kuskure ne ba laifi bane ba aibu ba domin Allah ya riga ya gaya mana a Qur'ani rabbana la tu'akizna in nasina aw qata'na aw akhtana Allah kada ka kama mu in manta ko kuma mu yi kuskure idan za ga an zauna an yi tafsirin Qur'ani ko an yi wani abu za a ci Allah inda muka yi daidai Allah ka ba mu inda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana to kuskure zai iya faɗawa kan kowa to bai kamata kuma in kuskure ya bada kan wani ka zo kana aibata shi kana ce mai jahili kwacin kai ka san ba jahili bane wallahi hatta ku kun san Imam Junaid ba jahili bane a kaddara Imam Junaid yayi kuskure misali ai ba da kalmar da ya kamata ku jefe shi ba kenan aikin alheri nawa yake yi yayi shekara nawa yana aikin alheri yau zaman ku ba ku da aiki illa ku nemi gurabu na kurakuran mutane kuna yadawa a duniya to bari samu ya muku ɗan uwa ku ji da fatan malam ya sha ruwa lafiya mutum ne aure an gama biki an kai amarya mm. an zo raka ango sai suka yi hatsari ya rasu shin matar za ta yi ta kaba ko ba za ta yi ba wanda ya auri mace bai yi dukuli da ita ba suka rabu ko ya mutu to babu takaba akan wannan matar kuma babu idda akan wannan matar sai dai tana da sadaki wasu sun ce rabin sadaki wasu kuma sun ce a bari gaba ɗaya bari gaba daya din shine yafi alkhairi an gane ko amma ba ta da idda wanda za ta yi akan wannan mamaci domin bata riga wato shi aure shine dukhulu shay'in fi shay'in ba a riga an samu zamantake wanda auren ya alhamdulillah wannan shine bidiyon da aka samu waɗansu suka yanko wurin tambayar da aka ma shi imam junaidu akan idan mace an ɗaura mata aure miji bai yi dukuli da ita ba mijin ya rasu shin za ta yi idda ko ba za ta yi idda ba sannan ta ci sadaki ko bata ci sadaki ba tana da gado ko bata da gado to da aka samu Imam Junaidu ya amsa wanda a hakan zai iya ɗaukan kuskure zai iya ɗaukan kuskure ba laifi bane idan yau Imam Junaidu ya yi kuskure domin ba ma'asumi bane ilimi wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha a ƙa'ida na ainihin ilimi na na nika na aure na, fikhu idan mace ya zamanta cewa mijinta ya mutu bayan an ɗaura mata aure malamai suka ce iza uqida alaiha summa mata qabla ad-dukhul idan aka ɗaura wa mace aure an gane ko ya zama mijinta ya mutu kamin ta mutu to a ƙa'ida na ijma'in malamai shine tarisuhu za ta gaje shi abin da ya bari na gado kamar yadda Allah yake cewa يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف والأبوين لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد to sai Allah sai Allah ce wala han nisfu mimma taraka mimma wala wannan nisfu mimma tarakna inda dai Allah yake cewa suna da ɗaya bisa takwas mace za ta namiji a hamma hausa suke cewa sumunin takaba an gane ko walakun nisfu ma taraka walahunna sumunu suna da ainihin ɗaya cikin cikin takwas cikin abin da ainihin mazajen suka bari da sharaɗin yadda abin da miras menene ya tsara to za ta gaje shi kuma wa alaihal idda dole za ta yi za ta yi idda sannan kuma walahal mahar an gane ko eh za a bata sadakin ta ci nata ne wannan shine ijma'in malamai to wannan ba wai gajiyawa bane muna gani ah, a malam Harisu Jos kwanan nan ma sai da Abul Fatai Asani ya fito yayi bayani an malam Harisu Jos yayi kuskuren cewa Shehu Ibrahim shine annabin mu amma ba abun kunya bane daga baya zo ce da Allah kuskure ne wannan to lallai wannan laqad kana lakum uswa hasana akwai kyakkyawan koyi idan ka zo ka ba da fatawa ko wani abu da ya kama da haka ba aibu bane yanzu ka ce na yi kuskure ne ko na manta ne ko na sha'afa ne wannan ba matsala ba ne a kan wannan an fahimta ko to amma yadda waɗannan baƙaƙen jahilan wahabiyawa suka fito suna muzanta imamu junaidu kan wannan fatawa da ya bayar an fahimta ba haka addinin musulunci ya koyar ba bari sai ya musu ku gansu sunan an shirya masa tambayar ne fa ya san da ita wai amma ya yi wannan kwabar an shirya ma tambaya ka san da ita kai wannan kwabar saboda kai jahili ne wai sai ka wai kaga a wannan a wannan ko ka saba wa aya alqur'ani tsaya na gaya maka dan kasancewa ba wai malaman fiqh ko ka saba wa ba dan kada jina na tsaya a risala ka saba wa aya alqur'ani abinda Allah ya ka saba masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka saba masa ijma'in malamai gabaki daya ka saba musu amma ka ce a wajen wasu malaman muna jiran ka dan Allah ka kawo mana wani malami ɗaya wanda ya ta irin wannan fatawar taka makaryatan banza eh eh wallahi eh akaram kallahu ai mu basu ba sai mun biya musu karatu wallahi malam eh eh, eh ayaji shek ni abin da nake gani ko eh, kawai wallahi prof ne ya kamata da ya tsoron Allah wallahi eh, ni kaga hatta na wannan abin da ake zan zo in yi magana akan abubuwan da ake magana akan shi wato abin da prof ya yi mana alkasim ya yi magana zan zo in yi magana a kai duk na bakku ne kuna ta habu-habu kuna ta hauka kuna zage-zage na zaci ko akwai za a samu wani namiji ya yi jara'a abin da mala alkasim ya yi ta haddi gare shi ya ce a kawo prof ya kawo shi inda shi Ibn taimiyya ya faɗi ya ce ai a iya zuwa kabarin wani mutum wai a wai roki Allah a wajen yace in ka kawo gurin da ibnu taymiya ya kawo na ku yanzu da kuka zauna kuna ta maganganu marasu daɗi akan Imam Junaidu har kuna ambata shi da jahili dukkan ku nan babu wanda Imam Junaidu bai fi shi ilimi ba kuma dukkan ku babu wanda bai afka kuskuren da ya fi na na Imam Junaidu ba dukkan ku jahilci in ana maganan jahilci da kurakurai yanzu in muka ce zamu fara dauko kurakuran malaman ku wallahi zamu 24 hours mu kare ba abubakar gumi kawai muka dauko fara dauko kurakuran sa balantana ibnu taymiya gashi nan ya rubuta da hannun shi fatawa ce ta saba ma dukkanin addinin musulunci tsarin addinin musulunci eh muka ce zamu dauko kurakuran ibnu qayyim al-jawziya in muka ce zamu dauko kurakuran imamu zahabi in muka ce zamu dauko kurakuran wa yake da suna ne ibnu kasir in muka ce zamu dauko kurakuran ainihin malaman na kuma na Najeriya ga su nan yanzu wanda ya ce annabi Muhammad mutum ne kaman ko wannan ba kuskure bane magana nan ta dace da Qur'ani ta dace da hadisi mutumin da ya ce iyayen annabi na wuta wannan ba kuskure bane mutumin da ya ce annabi Muhammad mutum ne kaman kowa wannan ba kuskure bane eh mutumin da ya buɗe baki ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai aikata wani abu wanda ya saba duk ƙa'idodin addinin musulunci Umar ya hana shi wannan ba kuskure bane to yanzu muka ce za mu fara ɗauko kurakuran ku malamin ku ma malamin ku bar nuna muku in gurgun in ana maganar kuskure kun ga wannan littafin sunan littafin ma aka dawo ibnu taymiya dukkanin kurakuran ibnu taymiya duk girman littafin duk abin da ke cikin littafin nan kun gani al'umma wallahi kurakuran ibnu taymiya ne to ana maganar kurakurai a addini ba wanda ya kai kuma yawan kurakurai wannan littafin ku duba duk girman shi al'umma sunan shi aka dawo ibnu taymiya aka dawo ibnu taymiya kurakuran ibnu taymiya kakkab su ne cike da wannan littafin kun gan shi littafi ne mai shafi ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai wannan littafin daga farkon shi zuwa yana shafi ɗari biyar da ashirin da takwas ɗari biyar da ashirin da takwas amma duka kurakuran ibn taymiya ne an fahimta ko yawwa za a iya zuwa da mutum tambaya unexpected hakan nan zai iya samun wahami ya amsa ba daidai ba ba laifi bane daga baya ta rabi'i ya zo ya ce a jiya na ansa fatawa abin nan ba haka bane ko abin da ya kama da haka amma ba wai don kawai an ba an ba an amsa tambaya akan mas'ala fiqhiyya mas'ala ce ta fiqhiyya kuma ana maganar fiqhin ko kusan fiqhu ne ai ba ku san fiqhu ba ba ku san fiqhu ba ai da sai ku zo ku yi gyara ne kamar yanzu misali kamar yanzu misali ni ai yanzu na zo na karanta muku a cikin littafi yanzu ma ga ga ga ga ga risala ko risala ga ta samar dani sharhin sharhin sharhin askari idan ka duba babun fil iddati wan nafaqati wal istibra Babu da ke magana akan idda da ciyarwa da kuma istibra'i na mace a cikin malam mai mai risala yace ce wa iddatul hurrati iddan ya ba baiwa ba ya yace minal wafati daga wafati ne ya ba za ta taɓa yin idda ba sai mijinta yayi mai yayi wafati sai yace arba'atu ashhurin wa ashara shine wata hudu da kwana goma dama Allah haka Allah yace wallazina yatafuna minkum wa yazaruna azwajan sai Allah ya ce na bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara wannan daga cikin ku wanda suka mutu suka bar mata to lallai ilalla su yi jira matan ka su yi aure sai sun yi wata hudu da kwana goma wannan umarni ne daga Allah sai malam ya ce kanat sagiratan au kabiratan shin babba ce ko karama ce da kala biha aw lam yadkul ya kwanta da ita ko kuma bai kwanta da ita ba muslimatan kanat au kitabiyatan musulma ce ko ba yahudiya ce ko ba nasariya ce an fahimta ko musulma ce ko ba yahudiya ce ko ba nasariya ce dole za ta yi idda za ta yi menene mahalla shahid za ta yi idda sannan kuma ta ci sadaki wannan ijma'in malamai sun tabbatar da haka ta ci sadaki an fahimta ko sannan kuma za ta gaje shi tarisuhu za ta gaje shi to abin da ya kamata ku yi kenan amma kun zo kuna wai wallahi jahilci yanzu zaka buɗe wa shi imam junaidu askari ko zaka buɗe masa risala ka ce ba zai iya karantawa yayi bayani ba ko zaka ce bai san wannan hukuncin ba a kaddara eh ku wahabiyawa ba ku da mutunci kullun cin mutuncin mutane shine addinin ku eh yanzu kai kaki su da girmanka da shekarunka abin da ƙananan yara irin su alkanawi suna yi zaka zo kana biye musu kai ka tabbata cewa imam junaidu ba jahili bane wallahi kai ka tabbata ka tabbata kuma zaigul lisani ana iya samun shi a wurin kowa kuskure ana iya samun shi a wurin kowa kai ina ina kuka samu wannan uslubin zama aikin ku kenan ba ku da aiki ku rinka duba aibubban mutane to annabi yace idza aratta anta an tazkuru uyub ga yarka fazkur uyub nafsika in zaka ambata aibun wani ka fara ambatan naka aibun kai ma ga aibun a gindinka ga aiboba nan a gindinku sun cika ku tas ku fara duba naku aibun kamun ku duba aibun wadansu an fahimta saboda haka ba laifi bane idan ka duba cikin askari ma in ka duba cikin askari ma an yi bayani idan ka duba cikin ah, ah, risala ga nan an yi bayani idan ka duba cikin irshadu saliki an yi bayani in ka duba cikin misbahu saliki an yi bayani wannan hukuncin haka yake hmm? da uqida alaiha summa mata qabla dukuli duk matan da aka daura mata aure sai mijinta ya mutu kamin ya sadu da ita tarisuhu za ta gaji shi wa alaiha iddatu kuma za ta yi idda wala hal mirasu kuma tana da gado duka wayannan abubuwan ya tabbata ko da bai kwanta da ita ba wannan shine abin da ijma'in malamai suka yarda da shi to idan Allah ya sa shi malam imam junaidu ya dan samu kuskure a nan to kamata ya zo mu tozarta shi kamata yayi ko abin da ya kamata ku yi kenan irin wannan kurakuran malaman ku nawa suke wahabiyawa kuma muke ji muke gani amma mun san ba dan ba su sani bane wallahi kawai dan wahami ne da dan zaihul lisan da dan mantuwa amma ba ma cewa wallahi jahilai ne ba su san komai ba an fahimta in dai haka ne ga kurakuran ibn taymiya gashi duk cikin littafin nan kurakurai ne na ibn taymiya gabaki ɗaya gashi eh wallahi tallahi ba yadda za a yanzu dan wannan karamin hukuncin a ce dan dan dan dan dan dan imamu junaidu ya dan samu dan kuskure akan shi dan kuskure hakan nan ni mai barota in kalle shi in ce imamu junaidu bai san wannan karatun ba ko in ce mai jahili wallahi ba zai yi ba wallahi ba zai taɓa yiwa ba ni in ce a ai jahilci ne ko bai karanta ba gashi nan ba kasa kasa risala fa risala a cikin su waye bai koyar da ɗaliban shi risala ba ina da tabbaci imamu junaidu ya koyar da ɗaliban shi risala ina da tabbaci sai da abul fatah ya koyar da ɗaliban shi risala ina da tabbaci shek nasir adamu musa ya koyar da ɗaliban shi risala risala ba littafi ne wanda yake yan ƙana ƙananan almajirai ba sun karanta a gaban mu ko ba haka ba kuma hukuncin na cikin risala haka na cewa zaka zo ka biya musu karatu kai kai suka biya ma ainihin to ka biya ma imamu junaidu karatu shi kuma ya biya ma ibnu taymiya ka biya ma imamu junaidu karatu shi kuma zai biya ma ibnu taymiya zai biya ma abdul wahab karatu zai biya ma ainihin ibnu al-qayyim al-jawziya karatu saboda haka ku rinka yin abu da tunani da hankali alkanawi ba ku da aiki illa ku zauna aikin ku kenan zama ya ina za ku nemo aibin mutane to annabi yace idza aratta an tazkura yuba ga yirka fazkur uyuba nafsika in zaka ambata aibin mutane ka fara ambatan naka saboda haka ku ya gamata ku koma makaranta ku ne jahilai duk cikin mu babu wanda wallahi al'azim duk cikin mu masu magana social media wallahi babu wanda bai zauna gaban malami ya karanci fiqhu ba littattafai bila adadin ba dukkan su babu wanda bai zauna ba ba wanda bai zauna ya karatu fiqhu tun daga kan risa tun daga kan qawaidi ahalari ishmawi iziya risala har izuwa kan muktasar al-khalil ba wanda bai zauna gaban malami yayi ba eh babu saboda hakan nan mu zama masu yada alkhairi kan mu zama masu yada sharri mu zama masu furta alkhairi kan mu zama masu furta sharri la yuhibbullahu jarabi su'i min alqawli illa man zulim Allah baya son bayyana mummunan magana sai wanda aka zalunta amma ba ku da aiki alkanawi kai yi yanzu wannan sun da girman ka da girman ka da shekarun ka ka zo ka mai da kanka cikin ƙananan yara eh saboda haka yan uwa wannan tsokaci ne game da abin da naga yana ta yawo a social media na ta sa idanu in ga shi Imam Junaidu zai fito yayi magana ko sai da abul fatih ko ɗaya daga cikin su ni na fito na yin magana ni ya batan anhu eh na zo na fito na yi magana ni ya batan anhu saboda haka babu zancen jahilci a tattare da da da shi imamu junaidu babu jahilci a tattare da sayyid abul fatih asani babu jahilci a tattare da sayyid nasiru ado musa ambasadan malamai babu jahilci a tattare da su wallahi kuma kowa zai iya kuskure ni kai na yanzu a cikin manganar za a iya samun kuskure sai me ni a karatu na za a iya samun kuskure a fassara na ma za a iya samun kuskure na ce na fi kowa ilimi ne ai ban ce na fi kowa ilimi ba zan iya fassarawa ba daidai ba zan iya yin kuskure an fahimta ko wurin karantawa ba laifi bane wannan an fahimta Allah ya kara mana soyayya san Allah Allah ya bar mu da da wani tambaya da aka yi a bana uku da ya shige an karanta tambayan akan matan da wato mijinta ya rufe kafin ya tare da ita ko ana hidimar biki suna hanyar tarewa sai kuma wani na accident ko wani abu ya faru sai mijin ya mutu ba tare da ya tare da ita ba sai na amsa tambayar kan cewa babu wato idda a kanta kuma ba za ta ci gado to gaskiya kuskure na samu waham waham inda da na samu shi ne matan da mijinta ya sake ta kafin ya tare da ita kaga dai Allah ubangiji ya faɗa wato hukuncin sa cikin suratul baqara ko bani kuma faratu illa ayya nikahi wa anta aqraba aqraba min taqwa wa la tansaw fadla bainakum Allah ubangiji idan mutum ya saka matarsa kafin ya tare da ita ko ta ci rabin sadaki sai na samu wa'a sai na daura wancan fatawa ko wancan matsala din akan wannan to gaskiya kuskure ne kuma ba yadda na faɗa wancan ba daidai ba shi ne wanda mijinta ya mutu kafin ya tare da ita da ta yi masa idda sabila da idda zama ne da Allah Ubangiji ya yanke shi na wannan watannin domin baƙin ciki na rabuwa da masoyi haka Allah ubangiji ya yi umarni kuma tana da gado ba kamar yadda na